الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 21 ga وتنشدا shekara ta da tara, hijiriya wanda shi ya dace da tara ga watan uku shekara ta goma sha 2018 miladiya muna darasi na 38 a cikin wannan littafi mai albarka na alfasul fi sirar rasul muna <coughs> kisar kashe kankan muna kisar bani ƙuraiza gazuwatu bani ƙuraiza in za ku iya tunawa mun fara magana akan bayan an dawo daga yakin ahzab gwalalo manzan allah da sahabbansa sun cire kaya mala'ika jibrilu ya zo yake ce da manzan Allah sallama ai har kun cire kayanku to mu mala'iku ba mu cire ba ya ce da su su shirya su tafi bani ƙuraiza don su mala'iku sun kimta bani ƙuraiza su ne waɗannan yahuda suka saba wa annama alkawari na zaman lafiya da aka yi a madina cewa su ba za su yaƙi musulmi ba musulmi ma ba za su yaƙe su ba ya ce da su ku tafi su sahabbai la yi salli yana ahadukum al'asra illa fi bani ba. kada ɗayan ku yi sallar la'asar sai a bani ba. to sai aka samu saɓani wasu suka yi a hanya wasu kuma sai da suka isa suka yi to shine muke tattaunawa yadda imam ibn kasir ya kawo sabanin malamai a kai ita sallar la'asar ɗinnan tana da muhimmanci kwarai Allah ya ce zuwa ala salawati was salatin wusta yace wa hiya salatul asri ala sahihil maqtu'i bihi insha Allah zance goma sha duk malamai sun tafi akan sallar la'asar ake nufi ku kiyaye salloli da sallar tsakiya ita ce sallar la'asar ita ce sunna ta zo ta ce lalle a kula da ita imam ibn kasir ya ce fa'in in kana ta akhiru salati lil jihadi kila idhin ja'izan kama annahu sallallahu alaihi wasallam akhara al-asra wal maghrib yawm al-khandaq wa ishtaghala bil jihad والزهر أيضا كما جاء في حديث في حديث رواه النسائي من طريقين فالجواب, فالجواب أنه بتقدير تسليم هذا وأنه لم يتركها يومئذ نسيانا فقد تأسف على ذلك حيث يقول لما قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله ما كدت أسلي الأسرى حتى كادت الشمس تغرب فقال والله ما صليتها وهذا يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم كان ناسيا لها لما هو فيه من الشغل كما جاء في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا أنا زامت التوناني ينزكم أكيد abin da za mu tattauna akan shi ne annabi sallallahu alaihi sallama ba su samu damar um, um, ba a samu damar yin sallar la'asar ɗin nan ba kamar yadda bai zargi kowa a cikinsu ba wai don saboda ya halatta a jinkirta sallah saboda jihadi wasu malaman suka ce shine ibn Tafir ya ce idan kana ta akhiru salati lil jihadi hina idan ja'izan in wani ya ce jinkirta sallah saboda jihadi a wannan lokacin ya halatta